sannan wa ma dinuka me addininka me kake bi a nan duniya dan kungiya ne kai sai ka ce kungiya reshen kaduna to wuta kungiya reshen jos wuta tijjaniya wuta malikiya wuta duk abin da ka faɗi wallahi wuta za ka je wallahi matsalar ba ta wasa ba ce jama'a me addinin ka sai ka ce al'islamu duk abin da ka faɗi bayan wannan allah wuta za ka je ba ni na faɗa ba yana cikin hadisi da an tambaye ka don Allah bai san duk wannan hayaniya ce taku duk wannan hayaniya ce taku abin da kaɗai Allah ya sani shine mai al-islam inna dina inda Allah islam babu wani addini a wurin Allah duk waɗannan samari da 'yan mata an taɓa ka me addinin ka kace salafiya ko salafiya eh, a wuta baka musulunci ne addinin ka salafiyanci manhaji ne kana faɗin yadda hanyar take ne amma ba sunan addini ba ne addinin shine mai musulunci nan an taba ka ne za a kawo maka hayaniya sai ka ce a ni nawa irin na annabi nake shine ma'anar salaf din amma an kamar da abin shine addinin ka shine kungiyar ka wuta ka zama arne wuta za ka don haka kowa ya ji wallahi abin kan mai uwa da wabi ne ba wanda ta kyale da an taba ka wa ma dinuka menene addinin ka sai ka ce al inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci wata aya ta ce wa man yabtaghi ghairal islami dinan wanda ya kama wata hanya ba musulunci ba falan yuqbala minhu pau pau ba za a karba ba huwa fil akhirati khasirina ranar lahira kuma zai shiga cikin waɗanda suka shiga uku mecece uku ita ce jahannama na ɗaya kenan annabawa gaba ɗaya babu wanda ya alfahari da wata ƙungiya ji annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu shi ya kira ku musulmi tun da annabi ibrahim sunan addinin shi kenan da ya zo yana ginin ka'aba da shi da ɗanshi isma'il gini ya gini sai suka ɗaga suna addu'a rabbana taqabbal minna allah ka karɓa mana innaka anta samiul alim wa tuba alaina allah ka ka karɓi mu mun tuba ka yafe mu innaka anta tawwabur rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah kai mana arziki mu zama mu musulmi ne gare ka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka cikin 'ya'yanmu da jikokinmu Allah ka sa a samu musulmi gare ka ashe musulmi ba karamin mutum ba ne to duk inda aka kada aka raya me kai ka ce musulmi amma me kai tijjaniya me kai salaf me kai izala me kai kaza wuta kawai karka bata lokaci karka bata kanka lokaci in an ce me kai ka ce ni musulmi ne sai in an zo ana hayaniya ne za ka ce a'a mu fa gaskiya irin wannan musuluncin naku na ɗariƙa ƙungiya kaza kaza a'a mu na annabi muke bi shine kawai amma da an taba ka ce kai salaf da an taba ka ce kai tijjaniya da an taba ka ce kai kaza wallahi ka kama hanya arna wala takunu minal mushirikina. farraqu dinahum wala minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farhun. Allah ya ce ku zama irin arna waɗanda kowa kafa kungiya da an taba shi kawai kungiyar yake wa salati yana kambamawa ku zama kawai musulmi annabi yusufa da ya zo rasuwa ya yi sarauta ya fi kowa kyau a zamanin shi tun da ake ba a taba samun mutum mai kyau ba irin annabi yusuf sai da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rabin kyau gaba ɗaya shi aka tattarawa duk inda ka ga wani kyakkyawan mutum namiji ko ta sima ɓaleliyar budurwa duk duniya ka tattaro su gaba ɗaya da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi masu kyau in ka tattara su gaba ɗaya kyan su rabi ne yusuf yake da rabi to waye kai annabi yusuf sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan na biyu duk duniya ba a samu mutum mai daraja annabi yusuf wajen nasaba ba dan shi annabi ne baban shi yaqubu annabi kakan shi ishaqa annabi baban kakan shi ibrahim annabi yi waye kai yusuf amma da ya zo mutuwa ji abin da yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka bani mulki na gode Allah ka sanar da ni ilimin fassara mafarki na gode fatirar samawati wal ardi Allah kai ka halicci sama da ƙasa anta waliyyi fid duniya wal akhirah duniya da lahira Allah kai ne mai gidana bani da kowa sai kai tawaffani musulman arzikin da nake roƙo kai min ya Allah Yusuf ne yake magana yanzu Qur'ani yake ba mu labari arzikin da nake roƙo kai mini ka ɗauki raina ina musulmi wa alhikni bi salihin ranar lahira ka tashe ni cikin mutanen kirki ka ji annabawa abin da suke roƙo kenan ba wani annabi da ya ce ya Allah ka sa mutu salaf ko tijjaniya ko gumiya ko izala gabas ko izala yamma ko shi'a ko wani iskanci duk ba wani annabi da ya roƙi haka abin da suka roƙa shine mai musulunci al-islam kuma ku duba jama'a duk wani addini a duniya sunan shi yana komawa ne zuwa ga me zuwa ga wanda ya zo da addinin ko wanda ya kafa ƙungiyar, ko wani dabarbaru musulunci ne kawai ya samo suna daga allah al-islamu al-istislamu lillahi walin qiyadu lahu bitauhidi to al-islamu da assalam root ɗinsu ɗaya ne masdarinsu ɗaya ne ku je ku karanta littafin bilal phillips the true religion of god the true religion of god addinin gaskiya na allah ku je ku karanta shi mun sa shi akan net in ba za ka same shi ba buga www.sultan.com za ka same shi yana na littafi ne kamar shafi shida the true religion of god a nan za ka ga tsantsar tabbatar da cewa addinin musulunci shine kadai addinin da sunan shi yake da asali daga allah da ya aiko da addinin amma duk wani addini christianity daga christ yahudanci innan na hadu yan mun tuba judaism daga juda budaism duka duk wani tijjaniya daga tijjani ko kadiriya ka gani duk abin ya koma sunan mutane ne kawai ake bi ka gani amma al-islamu fa min salam inna allaha huwa salam wa huwa al-islam bi ma'ana al-istislamu lahu tauhid ka sallama wa Allah ka kadaita Allah maɗaukakin sarki jama'ar musulmi kun ji wannan dan Allah me yasa za ka yi alfahari da wani abu ba musulunci ba